يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم الله yana shiryar da muminai zuwa ga zaɓin lafazai masu kyau yana mai ce masu ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ce ra'ina ma'ana ka kula da halin da muke ciki saboda Yahudawa suna canza ta, suna faɗa wa annabi ita da nufin ɓatanci da mummunar ma'ana, suna nufin ruɓewa, don haka sai Allah ya hana faɗin wannan kalmar don toshe waccan ƙofar, sannan ya umarci bayinsa a maimakonta su ce, ɗan dakata mana mu fahimci abin da kake faɗa, saboda wannan kalmar za ta ba da ma'anar waccan kalma ba tare da wani abin ƙi ba, haƙiƙa. waɗanda suka kafirce wa Allah suna da azaba mai raɗaɗi.